ana zaton wuta a makera sai aka tsince ta a masaka jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a gidan talabijin namu na MDTV Hausa gidan talabijin da muke kawo muku ka kai tsaye daga masana'antar Kannywood labarin ban al'ajabi ban dariya wani lokacin ma har da ban haushi A garin yau ne safiya da muka wayi gari a shafukan sada zumunta guda biyu, a inda muka tsanci labarin cewar ɗaya daga cikin jarumawa wato 'ya'ya kuma ma iya cewa ko jikoki yarinya mai tasowar da ake lakabi da ummi rahab muka ga cewar a shafinta ta saki wani dogon zance inda ta habaici take cewar na ji kana cewa so kake ka bani tarbiyya amma na bijire maka idan ka ci gaba da bata mun suna to hakikanin gaskiya zan tona maka asiri idan kunne ya ji wannan shine abin da ta rubuta a ta to wannan ya ji hankalin mutane daban-daban daga masana'antar Kannywood kama da 'yan jarida masu wallafa littattafai masu wallafa magazin wato labarai kenan da hankalinsu ya koma kai amma abin daga dukkan alamu bai ja hankalin wato 'yan cikin masana'antar ba duba da cewar wanda suka yi riposta din wannan abu wato su ma suka buga a su 'yan kalilan din jama'a ne mutane dai suna zargin cewar wannan maganganu da ummi rahab take tana yi ne ne kai tsaye zuwa ga Adam A Zango idan kuka tuna a baya cewar Adam A Zango kusan shine jagora ko kuma mu ce uba ga ita wannan yarinya mai suna Ummi Rahab ko me zafi dai Ummi Rahab bayan fandarewa wato ko kuma mu ce rabewa da suka yi tsakaninta da Adam A Zango wasu maganganu daban-daban sun ci gaba da shigowa a tsakankanin irin maganganun da ake a masana'antar Kannywood to kuma dai me zafi za mu ci gaba da bibiya mu ma mu gani shin maganar kai tsaye wata tinkara ko kuma da wa ake mu ma za mu zaluko muku kai tsaye kuma mu ba ku labarin daga cikin masana'antar kanewood Da ya ci gaba da subscribing a cacar ɗinmu mai suna amdtv Hausa domin zaƙulo muku labaruka daga masana'antar kanewood amdtv Hausa ta kuce.